tana cewa malam wai shekara ta uku kenan ban yi azumi ba kuma ga wata shekarar ta zo kuma ina jin ba zan iya ba ba ni da halin ciyarwa kuma malam ya zan yi ita tambaya in an yi ta tana bukatar filla-filla ta ce ba zan iya ba tsufa ne ya hana ta yi idan tsufa ne tsoho ba zai iya azumi ko tsohuwa sai a duba fasali na rayuwa na yanayin rayuwa akwai fasalin sanyi akwai fasalin damuna tsirrin damuna idan tsohon zai iya yin azumi a fasalin damuna to sai ya yi sai ya bashi a ramadan damuna ta yi tsalulu sai dinga ya tsalli tsalli har ya gama in ba zai iya ba sai a lokacin mukumukun tsari sanyi to sai ya anan idan ba zai iya ba to sai bashi malamai suka ce ko ciyarwa ba zai bashi kenan ya tsara in dai tsofa ne ma in rashin lafiya ce sai in ce taku nema magani magani magani iri biyu ne akwai magani na a baka kwayoyi ka haɗiya ko a baka sirab ka sha ko mai maganin gargajiya baka wani wani ganye da ya gari ka yi ko wani sassaɗi to nan zaman kansu yake magani ne shari'a ta ce a yi na biyu in duka yi wannan bai yi ba sai ta attabar ruku bi ayati lahi wa asma'i yi albarka da ayyub yi sunansa ta yi wannan ba ta warke ba dan ba za ta yi wa Allah uzuri ba sai ta bi duk matakan da za ta bi ta tabbatar ta bi uzurin ya tabbata uzuri to shikenan ta samu kanta a wannan shikenan sai ta ciyar sai ta wancan watan da ya wuce sai ta ciyar wannan da ya wuce sai ta ciyar wannan ta ciyar idan ba za ta yi ba ta da abin da za ta ciyar to ai akwai musulmi zai na fi amwalihim haƙun ma'alum lisa'ili wani maharum kaga wannan taransufa ta kudi ta saba wannan ta ina za ka ba sa'ilu yanzu almajiri zai bara ka ce ba ni lamba akawun ɗinka ai ba zai yiwu ba kuma an ce na daga cikin siffar mutane na ce mukura muna sai wannan ta cika lissa'il wa bahar wanda ya roƙa za a bashi ya bara wanda yake da ƙarfin hali ba zai iya roƙa ba sai ya mutu da yunwa shi ma ka gane shi ka bashi to kaga ita tana buƙatar a taimaka mata akwai haƙƙin maƙotaka ati zal qurba haqqahu wani miskin ko to wannan tun da aka ce ka ba ɗan uwa kuma ka ba miskini shi nan sannan musulunci aƙida ce da aiki abu goma ya ajiye mana a kullum ana neman sa a kanmu wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a kaga tauhidi sannan wabil walidaini ihsana sannan wabi zilƙurba qurba wataƙila tana da dangi wabi zilƙurba qurba sannan ya yatama sannan wani masaki ne in ba ta cikin nan to tana cikin masaki sannan wal jari zilƙurba makoci wanda yake da dangantaka da kai ta jini wal jari junubi da makocin da ba ba dan uwanka ne na jini ba sannan wa sahibu bil sahibu bil wanda ga rumfarka ga tasa a kasuwa ga kujerarka a makaranta ga tasa ga kujerarka a motar haya ga tasa ga kujerarka a jirgin sama ga tasa za ka tafi daga kano ka tafi zaria a mota shi kuma daga zariya zai tafi kano za ku yi ban tafi makauniya kiliya ya zama sahibu lijin sai ka kyautata masa sannan wa mamalaka da aimanuku saboda haka na tabbatar ba za ta rasa yan uwanta ba kuma ba za a waye gari ita a dokar daji take ba akwai makota ko da ba dangantaka ta jini akwai dangantaka makotaka sannan akwai kuma talaucin ya kamata a taimake ta a kula da ita a wannan idan ta kwana ba ta ci abinci ba duk wanda yake nahiyar in dai ya sani to ba shi da imani ya kwana da ƙoshi kuma wallahi la yuminu wallahi la yuminu wallahi la yuminu man ta shaba'ana wa jaruhu ja'i'un yana sane makocinsa ya kwana da yunwa kuma da za ta mutu in a shari'ar musulunci ce duk area take gurin sai an dora musu biyan diya so da ka sai a yi hattara ina roƙon da suka san matan nan sai wa Allah su taimake ta Allah su taimake ta kuma na roƙon Allah su mata in rashin lafiya ce Allah ya bata lafiya Allah mai mata kafara Allah inganta lafiyarta Allah sa mata waraka mai dorewa. Allah ya sa mata waraka mai dorewa Allah ya sa mata waraka mai dorewa malam wannan tana tambaya ne game da azumi tace malam ana bi na azumi 37 ban zan iya ba da taliya guda 37 saboda ba na iya rama wannan azumin shine assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, taliya kwaya ɗaya haka irin wannan mai tsantsiya in aka saka ta a sikeli ta kai kilo kilo za ki bayar ai shari'a musulunci ba shaka tafi bacci ba awon igiya ba ce mutane suke ta ce muku goyi abinci ka ba mutane ba daidai ba ne annabar su bai ba addinin banu isra'ila ba ne musulunci banu isra'ila su ne kawai sai a ce ikirki ko ya ka ga dama kasha ci kirkin kai shi kenan mu komai sai da aka yi masa gwari-gwari in ka bar azumi abinda za ka bayar cirwa zakafin da kan mutum ɗaya mujannabi hudu shine a madadin azumi daya in kika dauki wannan kika in kina so ki bada ita a taliya rugurguza ta ki cika kwanan shan ruwa kuma ya tozo cikar tsire ba cikar ruwa ba sai ki bayar wannan abin da zaki ko ki bada shinkafa ko alkama ko iburo ko makamantansa amma zakafar da kan mutum guda zaki bara shine azumi guda daya in sakaci kika yi ne na azumi kika bar shi har azumin ya fita wani sake dawa kika zo za ki rama wancan in kin zo ramawa sai kin ciyar ki rama azumi kuma ki ciyar amma ciyarwar nabi ɗaya zakar da kan mutum ɗaya shine a madadin azumi hudu amma fa sai kin yi azumin sannan kuma ki bara wannan na horon ki ne don gobe kake ƙara sakaci abin da ya shafi Allah sau da ba za ki ba da taliya guda ɗaya haka bar za ta ki samar da kwano guda sai ki bayar ki ba da haka guda talatin watakila sai kin ba da katan da yawa katan ɗaya ba zai isa ba ko katan biyu ana son mutane mu daine wa allah ƙwauro allah ba zai karɓi ƙwauro ba in kai masa zai maka amma ka dinga daddagewa abin da ya shafi allah kana nokewa ba sa kaso ka saki jiki kai wa allah abu ai mahalicinmu ne kuma ya yi mana komai in ba ka yi ba ma in ya ɗora maka rashin lafiya ka nebi kuɗin ninkin ba ninkin ka tafi indiya kuma ko kana sharafa ba za su baka biza ba sai an kai ka har su don wulakanci wanda ya baka lafiya wato kake sakata ka wala ka ci ka sha kai komai a ce shi ce kai kai baka dinga daddagewa baka kyauta ba kwai dan mu a nan kano abokinsa a america ya gamu da ciwon kunne guda daya aka dinga magani ciwon kunne ya dame shi kafin a shawo kan kunnen ya samu sauki da ya gama ya samu sauki da ya lissafi dala america miliyan hamsin da biyu kashe a kunne daya ya wanda ya baka kunne da duk gabanka lafiya ya ce ka yi ka dinga dagewa kana nawa za ka yi ba wani irin butulci ne wannan assalamu alaikum wannan kuma take cewa azumin da ya gabata tana shayarwa iya azumi biyar kawai ta iya yi bayan sallah tana ƙoƙarin in ta sami waraka ta zama ta yi to kuma sai ta samu wani juna biyu to shi ma kuma gashi yanzu wani ramadan ɗin ya taho to wancan ne ashe ta bar guda biyar wanda ya wuce kuma ta zama guda shida kawai ta iya yi to azumi biyu kenan yanzu ga wannan kuma yanzu yana tahowa kuma dai har yanzu tana cikin kuma laulayi to shine take neman fatawa waya za ta yi ta assalamu alaikum warahmatullahi to wancan na farkon shine ta yi guda nawa guda biyar biyar ta yi kurin a cikinsa ko biyar ta sha biyar ta yi biyar ta yi to har wani ramadan din ya zo ba ta samu lafiya da za ta rama ba haka ta ce ba ta samu ba tsawon wata goma sha daya to kuma sai wani watan wani ramadan din ya sake zuwa haka ne to shi wannan da ya zo ta samu dama ta yi shi ma guda shida ta yi sai guda shida to daga nan ba ta sake yi ba haka ne to har kuma yanzu gashi wani ramadan din ya doso shi ma bata samu damar ba yanzu tana cikin laulayi to tana cikin laulayi na na juna biyu mm. shi kenan abinda nake so kun san a tsari na malaman fikihu su huna malam yana cewa suna bambanci da huna fil ilmi huna fil ilmi su bai zafi suke dauka tafakihuna filla filla suke ɗaukan al'amari to ita ma in tana da juna biyu kawai zangar juna biyun ne Ya sa ba za ta iya ba ko ko wata larura ta game da ita wata larura ta game da ita da ba za ta iya ba ko kuma shayarwar da take in ta ba dan nata galabaita take yi ko kwaɗan ne zai galabaita idan tana samun wannan tana da uzuri amma kawai idan tana shayarwa za danta zai sha ba abin zai same shi ita kuma ba abin zai same ta babu dalilin za ta sha azumi sai akwai larura kawai zangar shayarwa ba za ta sa a sha azumi ba sai in akwai wani abu da zai biyo baya to sai ta sha amma babu sai ta daure ta yi azuminta yanzu ne nake ta ganin wannan abin ya yawa mamu da mun san dai iyayen mu ba in azumi zo kai azumin su muke gasa ne kuma suna shayarwar ko ba taba ganin sun kasa ba ko da yake wata ila abincin da suke ci ba irin na yanzu bane to amma iyali ma ya musu ba taba ganin sun sha azumi ba dan suna shayarwa ba ma wai mu ba namu iyali ma ba sa yi azumin suke yi kuma suna shayar da yaran yaran ba sa komai su ba sa komai amma in zuciya ta mutu mutum ya karaya to ba abin da ba zai ba abin da zai iya wannan shi nake gudu kar a samu karayar zuciya amma a hukunci in ta kasa ciyarwar za ta yi in ba za ta iya ba sai ta ciyar da wancan ta ciyar da wannan wannan kuma in za ta iya in shi ma ba za ta iya ba shi kenan bayan sallah in ta samu dama za ta rama shi kenan in ba ta sake samun dama ba ita ma shi kenan sai ta ciyar an gama in ko mutuwa ta yi ba ta ga ba ta yi ko ɗaya ba to shi kenan shi ma ba za a yi mata azumi ba za a ciyar ba shi kenan ta wuce ya eh, shi kenan in ne ba ta sami uzurin bai yanke mata ba ta mutu haka ba za a rama ba kuma za a yi mata kafara ba shikenan ya wuce assalamu alaikum malam wannan ta tambaya ta ce malam matar da ta kwanta da janaba har lokacin sahur ya wuce ba ta tashi ba to lokacin da ta farka gari ya riga ya waye to sai ta ga gari ya waye ta ci gabar cin abincinta to yanzu ya za ta yanzu za ta yi kenan Assalamu alaikum warahmatullahi a to an ce abinda jahili zai wa kai ne ko gowara ba ta yi ba dan banna annabi alaihi salam yana cin abinda da ransa ya baci yana tashi da janaba har gari ya waye annabi da kansa da cikin ramadan gari zai waye sosai alfijir ke to yana da janaba sai sabai suka ce aishi shi ma'aiki ne kususiya ce sai ransa ya ɓace ce kowa yana da wannan a musulunci ko mace ko namiji ya tashi da janaba har gari ya waye wannan azumin sa ba abin da ya taba azumin kurin wanka zai shi kenan abu ɗaya zai taba azumin idan ta ki wanka har sai da aka kira sallar magarba to azumin ya ɓaci amma ko la'asar ta kai sannan ta yi wankan azumin ta nana saboda haka wancan abinci da kika cikin ɗanyen aiki sai kin rama in kuma na zaɓi mazaban malikiya sai kuma kin yi kafara kin ci da mutum sittin kuma a madadin domin ganganci kika yi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh algatuma wannan kuma take tambaya mace ce take cewa algatuma dangane da al'ada ga azumi yana tahowa kuma tana yin kwanaki masu yawa cikin al'ada to za ta iya shan magani ya tsayar da al'adar sai bayan sallah ya zama ta yi azumin ta cif ko kuma ya halaccin hakan <coughs> to me yasa take so ta yi azabin cif me yasa ai idan azumi ya zo tana al'ada mai aka ce ta yi ta dakatar ko bayan sallah ta ke sai ta rawa idan al'ada ta zo aka ce ta bar yin sallah idan al'ada ta wuce ba a rama sallah saboda ita sallah kullun ake so biyar in aka dora mata bayan al'ada ta dauke sa zo ta rama zai zama akwai nauyi a addini amma azumi da yake shekara sau ɗaya yake sai aka ce za ta rama shi haka shari'a ta ce to sai wa lokacin da ake azumin idan al'ada ta zo mata in ta dakatar da azumin a wani lokacin ita ta ta ibada kenan hmm. zaman kanta take kuma Allah zai ba ta ladon biyayya ta yi sannan bayan sallah in ta zo kuma ta rama ta samu ladan abu kaga tana da lada biyu kenan fiye da na namiji sannan kuma lokacin da suke kuka cewa in an zo bayan sallah za su waye gari suna azumi jama'a kuma baki buɗe suna cin abinci wani ne ba sa so nan shi ma raguwar dabara ce annabi alaihi ya je gidan nana ummu adiya radiyallahu anha a tarar ana yin azumi kuma wa'in suna cin abinci sai ce duk ran da mutum yake azumi aka samu waɗansu bakin su buɗe suna cin abinci a gabansa shi mai yin azumin mala'iku za su dinga masa salati har su gama to da kaga wani abin za ta sake samu a nan amma ɗan duniya sai ga ba ruwansa da wayannan ba ruwansa kuma kullum guzurin lahira ake nema da za ta yi haƙuri ta ba Allah shi kenan domin na na aisha da jiran da aka zo hajjin ban kwana sai da aka yi niyya annabi alaihi ya je masjid da shajara ya zauna aka rasa yadda za kowa ya shiru ba dama a tafi kowa wanda zai tambaye shi me ya faru sai ya ce ne habisul fili sai da gari ya waye da ake sallah asuba ya idar sai hau kan kasuwa alaihi sai tashi ta tana miƙewa sai ce labbaika Allahumma hajja labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak to tun daga nan jibril ko bai ga ta zama ba kaiwa yake abdullahi ne yake yin yake yin talbiya a shiga a fita a shiga a fita sai nana Aisha sai al'ada ta zo sai ta fasa kuka sai ce ya haƙuri haka Allah ya ɗora 'ya'yan hawa mata ya kun zugu komai zaki ma wanda dawafi banda sallah haka ake ta tafi haka komai sai da aka gama aikin hajjin al'adar ta wuce sai ya sa aka ɗauke ta da aka kai ta ta ni'imu ya to ini ya umra kuma ki dawo shine masallaci na aisha a yanzu wannan sanadin hailar da aka yi ba a yi komai ba sai bayan an gama aka sa ta te kaga an samu miƙati duk wanda shi ke kira umra sugura karamar umra suna na aisha a nan tere anha tsakanin gurin da harami bai kai nan da al'amudin nan ba dan guri da gab tsakanin in ka lura da gurin sai ga tsakanin ginin masallacin da iyaka harami da kyar mutum bai za su iya wucewa amma nan aka sa ta taje ta yi shikenan sai zama kuma shari'a yace ya hakuri ya'yan hagu haka Allah ya jarabe su da shi da ta yarda da wannan ita ma ta yi haƙurin in al'adar ta zo shi kenan in ta gama na san dai ba za ta wuce kwana goma sha biyar ba mm. iyakacin maƙwararsa kenan sau da in ma hakan take sai ta yi azumi rabi rabin kuma ya wuce bayan sallah sai ta rama amma in ta sha magani ba wanda zai haramta mata ce haramun ne in ta sha ya rage nata kuma ta yi azuminta amma allah ya san a zuciyarta babu azamar binsa domin so take sai da jama'a tukun in ba jama'a ba ta nauyi take ji to da ka gara ta a cikin kiyin jama'a amma ba zai zama haramun ba eh abinda zan ce mata kenan eh, inda shawara ce kuma da tarjihi ina furin jayar da ta yi haƙuri shine tafiya a kan gwadabe na salaful umma marigayenmu na farko suna na aisha arjinaha da sauransu akan haka suka tafi ya kamata tafi wannan wa kullu khairin fitiba iman salaf duk alheri na cikin wanda suka wuce wa kulli sharrin fifti da'iman khalaf duk shari yana cikin farin abu na mutanen baya suka haifar to sai ayi hankali da shi fatabi saliha mimman salafa ka bi marigaya managarta magabata a cikin abin da suka yi wa janibil da atamiman khalafa kai kiyaye abin da mutanen baya suka tsirgira ayi hankali da shi yabin da ke ba ta shawara kenan Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi kace malam yar uwa ta ce kafin a yi bikinta ana bin ta azumi guda uku bayan an yi bikin bata rama ba to kuma yanzu malam gashi Allah ya mata rasuwa shin zan iya rama mata azumin guda uku assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh zaki iya rama mata shi in aka mutu aka bar azumi shari'a ta yadda ana rama mutum ko a rama azumin ko a ciyar idan uku ne ta ce ko hudu uku to za a ta iya rama azumin kwana uku za ta iya ɗaukan kwano uku na shinkafa ko gero ko dawa ko wake ta bayar a madadin azumin ba sai ta yi ba ana iya rama azumin ana iya cirwa a madadinsa in dai mutum ya mutu sannan wanda zai rama masan ɗa yana rama wa mahaifa azumi mahaifa suna rama wa ɗa azumi ɗan uwa yana rama wa ɗan uwa azumi miji yana rama matarsa azumi mace tana rama mijinta masoyi yana rama masoyi azumi wanda duk kofa abu buɗe take Allah ji kanta Allah mata gafara a yi ƙoƙari a rama mata ɗin in so samu ne a yi maza a bada ciyarwar domin haƙƙin Allah shine mafi cancanta a biya kai ya zama da ta zama tana cikin rayuwar barzahu a makale domin barzahu tana da matsala in mutum ya je da wani bashi daman likafanin ma cire shi ake domin likafanin na annabi ne alaihi salam eh ai magana hasken nan idan mutum ya mutu in aka ɗebi na ruwan aka wanke shi ba wankan ba shari'a ba ce ta annabi alaihi salam to wannan wankan da ake masa da shi da filasta wadda likita yake wa gaba in ta karye ɗaya suke in aka yi wa mutum falasta ruwa ba zai taɓa gurin ba iska ba zai shiga ba in aka wanke shi yawan kutas duk wani bala'i na kabari ba zai taɓa shi ba an masa falasta amma aka bar wani guri da lam'a sai wuta ta taɓa shi ta nan to haka likafanin yana da kima saboda shari'a ce ta annabi alaihi salam in ya je da laifi sai a cire likafanin ba za a yi masa azaba da wani likafanin ba za a cire shi sai a yi masa abin da ake so na abin da yi idan akwai bashi sai an biya sannan zai wuce wannan shi ma abu ne na lura akwai ran da wani ya rasu za a yi masa sallah annabi sai ce ana bin sa bashi aka ce isa eh, ce ba zan masa sallah ba sai wani ya miƙe ya ce rasula zan biya na ɗauki bashin ni ya komo kaina sai annabi sai masa sallah kashi gari sai tambaye wance ce ka biya bashin nan sai ce ban biya ba alaihi salam ya yi masa shiru rana ta biyu annabi alaihissalam ya ce masa ka biya bashin nan sai ce rasulullahi ban biya ba sai annabi alaihissalam masa shiru rana ta uku annabi alaihissalam ce ka ku biya masa ka biya bashin nan sai ce ban biya ba rana ta hudu ka biya sai ce na biya sai ce sai yanzu fatarsa ta yi sanyi duk da ka ɗauke masa da ba a ɗauke masa ba a san iya abin da zai gamu da shi ba daman ziga zigin wuta kawai za a juyo masa na jana ga fufufufu tana bugatsa cire masa wani likafa na sa masa kayan bursuna kowaye a nan wallahi ya mutu da bashi haka za a masa bahaushe yana daga cikin sharrinsa ya karɓi kuɗi ya ƙibiya sai ya ɗauka kamar wasa ne ina mutuwa zai gamu da wannan bala'i duk addu'ar da za a tare ana yi masa ai ta sauke sauken ƙur'ani Allah ba zai janye wannan ba sai in an biya ta su da a yi sauri ko da ciyarwa ce a yi maza a ciyar a madadinta don ta kubuta daga wannan bashi na Allah da yake kanta wanda kuma da yake da wani azumi a kansa to ya kokari kafin irin haka ta same shi ai kokari ya warware shi da kansa assalamu alaikum warahmatullahi in mutum fatauci yake zai ci gaba da azumi a ƙa'ida zai bar azumi in ya bar azumi bai laifi ba amma kuma zai iya yi azuminsa shi ma bai laifi ba sai azuminsa in tafiyar za ta yi masa sauƙi zai iya yin azumin kuma yana tafiyar wannan zai yi amma idan Ni eh, azumin zai cutu ko zai galabaita to wannan sai bar azumi saboda ubangiji subhanahu ta'ala yi da mu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora wa rai ba sai abin da yake ikonta shi kuma us'un ba kai zaka fitar ba shine zai fitar Allah saboda ya san zaka iya ɗaukan azumi zaka iya yin azumi cikin ka zai iya karba to amma in tafiya ta kama ka ya san wus'unka ba dole ba ne karɓo wannan shi sa ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra in ba a da lafiya wus'unka ba zai iya karba ba in tafiya ta kama ka daka shi yake haddade wus'u ko shi yake baka uzuri da ka sai mutum ya sha azumin sa shikenan haka kuma idan mutum ya game da wata kishirwa mai karfi wacce ta wuce ka'ida yana nema ya halaka ana azumin ko a cikin ɗakinsa yake sha ruwa ba san me ya same shi ba daga bayan ya kila a tambayi likitoci su faɗi me irin wannan in akwai magani a bashi in ya watsake shi kenan ana yin haka ko wani yanayi ya shigo a zo da wani zafi da ba saba samun irinsa ba to shi ma in aka sami irin wannan mutum zai galabaita anya da zai bar azuma ko yana cikin yi sai a bashi wata shekara a nan kasar bana man taron wata lahadi shekarar na jin an samu shekara talatin da wani abu tun wajen 80 wani abu ne bayan dai barin shagarin mulki a bayansa ne aka yi wannan abin aka wani irin zafi a ƙasar nan akwai wani yana azumin ya galabaita ya gigice ya tafi wata rijiya zai sha ko famfo ne a kasuwa irin ta mako din nan sai ku jama'a suka yi halin nasu ka san jahili kaifi ɗaya ne wai ba zai sharuwa ba ya kana azumi za ka sharuwa kana babban mutum baligi yana kokarin zai sha ku kyale ne suka rike shi sai faɗi ya mutu aka jingunjin aka ce to ai kaga jahilci ya kashe shi Wa ya ce muku tun da koga ya gigice ya ta yana so ya sha ai ku za ku kama su ruwan da sauri ma amma aka rike shi aka hana shi sha shari'a ba ruwanta ta sauƙaƙa mutane abubuwa amma jahili sai je tsaurara kaga suka tsaurara suka kashe shi a kofi to don haka ana iya sha ko direba ne ke sana'ar tuƙi daga wannan gari zuwa ga daga nan zuwa abuja zuwa lagos da sauransu wannan shi ma zai iya shan azumi eh in kuma yaga zai iya juriya haka shi kenan amma dai azumin ake wannan malam tana tambaya wai ita ba ta da lafiya ne malam in ma ta dau azumi ba ta iya karasa kuma bayan sallah ma ba ta iya rama ba kuma ba ta iya ciyarwa ba to yaya za ta ba ta da halin ciyarwa kenan assalamu alaikum ai ba ce sai ta ciyar a lokacin ba sai ta je ta dinga sirbe tana sana'a in ta samu a hankali ta biya ba ta kai sai ta biya lokaci ɗaya ba a tsawon rayuwarta a hankali za ta biya in kuma tana da yan uwa su haɗu su taimaka su biya mata sannan kuma in akwai yan uwa musulmi za su iya taimakon ta ta warware wannan matsalar ba ina ganin ba ta da matsala muddar a cikin musulmi suke ta ne akwai karin maganar bahaushe da yake shawai gari da musulmi ai maye ba zai ci kansa ba assalamu alaikum dangane da karatun alkur'ani da ake so da yawaita sadaka da zikiri a cikin azumi ce to mu teloli a cikin dararen azumi kwanan ɗinki ake yi watakila ma a ta sa waƙoƙi haka saboda ɗinkin ya fi sauri wasu kuma suna ta salloli to amma watakila muna burin ya zama an cika alkawari ne to ko kuma dai akwai wata hanya da za a bamu wanda za mu abin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ai na ga a sheik abla ibn fodi ta gamu da wala bir hamatihi a littafinsa diya ai ya karkasa a rayuwar mutane da yadda ya kamata ta zama mai sana'a akwai tsarinsa ba sai aka yi zauna ya ta zikiri ya ta salloli ba tun da sana'a yake wannan sana'ar so yake ya ci da kansa da halak yana so ya ci da iyalinsa da halak sannan yana so ya ba da gudunmawarsa ta farilla kifaya ga al'ummar musulmi don ba a ce kowa sai ya zama tela ba in ya zo yana tela farilla kifaya yake bara wata ibada yake ta musamman wanda idan babu musulmi a ciki dole sai dai musulmi su buƙaci wanda ba musulmi ba su musu al'ummar musulmi gaba ɗaya ta haɗu cikin zunubi to ka ɗauke mata zunubi da wannan da kake yi so da kana da abu uku kenan sannan akwai alkawari da ka yi wanda a nan za ka zama wakilin musulunci ka ba da shaida a musulunci cewa musulunci ya tarbiyyance 'ya'yan cikinsa da akhlaq in sun faɗa za su cika iza ahadu aufu wa in aka shaddu saboda ka kai alkawari ka cika da ka za ka mai da hankali a wajen yin aikin domin a cika alkawari in an cika alkawarin nan yara na gida ƙanana ranar sallah su hoto suna munna in ba a cika alkawari ba a zo ranar sallah rasi ta koke-koke to kaga wannan abin da kake yi shi ma an za ka cika alkawari ibada ce sauraka a nan in ka ajiye ka tafi doguwar sallah to nan kuma ƙarshe sai ka laifi domin wancan shine wajibi a kanka ba za ka bari ka tafi wancan ba wa'anda ba su da irin wannan su je su yi wannan kai kuma ka je kai wannan sannan maganar zikiri da aka ce an ta mota wale sanu ka raɗaban bi zikirin lahi ai kana kana yin dinkin kana astaghfirullah astaghfirullah kana yi kana subhanallah subhanallah kana yi kana la ilaha illallah la ilaha sai kai sai kai adadi mai yawan da watakila wani in ya zauna shi ma ba zai iya haka ma ba ma ibada yake ba saboda a musulunci ibada ba ta da nauyi kana cikin yin wa'annan duk a mazaunin ibada saboda da munafa kake sannan kuma wannan lafazin da kake na harshe na ambatan Allah zai yiwu wani kuma kana hakan zaka dinga tilawa Qur'ani kana yi wannan shine amma magana sai an sa kaɗe kaɗe wannan zamananci ne amma dai a yi wani abu da zai zama kiɗa ko ai waka kai wannan zuciya ɗan adam kan so haka yana yana yana ambatan wani abu sai dinga samun karfin gwiwa da an ga annabi zai salatu wasallam sahabbansa da suna ginin masallaci ai an ga suna yin wannan lokacin da suke ga hazab suna haƙa rami suna yi wallahi laulallahu ma sallaina wa ma na wa amanna fa na sakinatan alaina wa sabbitil aqdama illa qina can kuma suke ginin masallaci suna allahumma la aisha illa aisha al farhamil ansara wal muhajira haka suke tayi yi zama ta rayuwa sai ta lahira Allah ka ji kan mutanen Madina Allah ka ji kan masu hijira kuma da lafazin waka suke ko nan kasar a lokacin lautai ba ruwa ana faman wahala in an tashi ɗiban ruwa da karbi ake sawa sai a sa a ɗaura wata karkari igiya in an zira abin ana dukan ta karkarin yana tafiya so rugugan gugan mai ƙarfi ne mai ɗauko ruwa da ya mutum ɗaya ba zai iya ja shi ba sai ga an taru in wannan ya ja ana ja da me suke da lawan zanna suke ana ja ana lawan zanna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian khashi'an mutasaddian ana da haka ake jan gogan to ai kaga sun yi abin da zai karfa musu ga amma kuma sunan Allah suka faɗa in wannan ya ja sai jefa wancan shi ma yana ana khashi'an mutasaddian khashi'an mutasaddi'an khashi'an mutasaddi'an da haka suke yi to mutane yanzu ko duk su na turawa ne mafi yawa shi yasa ba sa tunanin wani abu da ya shafe su musulunci na da hadararsa mai zaman kanta duk ci gaban da kake so akwai a cikinsa in ka bi shi zaka samu abin da kake bukata wannan kaɗai shi zan wa gyara na magana sai sun sa kiɗa sannan lokacin da ake sa kiɗan waɗansu a wani gurin suna can suna lazimi wani yana karanta wani abu a jere ike in kana yi tilawa ike za ka dinga sa masa wato hargitsi da wato rikita shi yana sallah kana jefa masa wannan to a nan gudu ko sai kai cuta in ka cuci musulmi kuma bigairi maktasabu faƙaɗi ta malu buhutanin wa mu bina sai mu ce samu zunubi in kiyama tashi sai a ɗora masa ƙazuwa wadda in yi so masusa sai ya taɓo ƙashi sai Allah ce a tambaye shi yana jin wuya ya ce waya ai ba ma a magana sai Allah ce ya tuna lokacin da ya dinga cutar musulmi wannan ita ake sakawa a yau so da ka duk abin da za a wayi gari ka cutatar da makocinka ko wani wanda yake hudda da kai to ka kiyaye ta Allah baya barin wannan abin ya wuce kiyama sai kawo mutum ya masa abu wannan su samu wani abu da za su yi amma ba wannan ba kuma za su yi in zana da wanda suna da sawun furuf in suka saka suka rufe ba wanda zai ji daga waje wannan kamar da kasar turki suke yi sun yadda ka saka kiɗa ka ƙure shi amma sai ka sa sound proof a ɗakin da kake kai kaɗai za ka ji na bakin ƙofa amma ba zai ji ba kai ka jawo amma ba za ka taɓa wani ba su ko injin nika irin wannan ba sa yadda a sa mai karfi sai dai mai kara kaɗan saboda kan ka ya cutu ko da kula da haƙƙin mutane wannan kawai shi zan faɗa ya kamata da a kiyaye ibada kushe teloli amma ku kiyaye ɗinki wanda ya saɓa wa Allah duk ɗinkin da za ku yi mata su fito da yayi wanda za a saba wa Allah da shi to in ka yi ka tabbatar gobe kiyama kai ne farkon wanda Allah zai fara tsayarwa kuma ka ci amana ta sana'ar da Allah ya koya baka ka koya ya baka kwakwalo da ta koya ya halicci hannayen da su kake iya yanyankawa kai komai da lokacin da ya baka da zaman lafiya wa'yansu irinka suna can a wurin yaƙi an fatattaka su sun tarwatse ba sa cikin iyali ba sa cikin jama'a kai bai jarrabe ka dona ba kuma sai kai masa abin da baya su kai abin da zai saba masa to in kai haka ka ci amanar sana'ar ka ci amanar hannu ka ci amanar kwakwalwa ka ci amanar wanda ya koya maka sana'ar shi ma don bai koya maka kai haka ba ya kamata mutane su shiga cikin ta'awun alal birri wa taqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan assalamu alaikum wa rahmatullahi game da azumi take cewa mala ita duk shekara in ta zo yin azumi sai ta sha saboda tana da ulsa kuma tana da shuga to amma inda matsalar take ko da bayan azumin sai ta gabata iya rama a yanzu dai ana binta azumi ramu azumi na shekaru da yawa a baya to shine ke cewa mala malam ne fita assalamu alaikum a ah, ulsa zamani kenan eh mafi kowa ka taba sai ce olsa amma kuma aka ba shi maganin ulsa baya warkewa to daga gani ka san ba ita bace wani abu ne wani abu ne daban kuma sannan magani mun tsaye da shi a bangare ɗaya shi kenan in duk kin bi matakan magani babu baki samu nasara ba to dole sai ki koma ciyarwa don shari'a ta fito da tsare-tsare a wannan amma in baki gama bin harkokin fuskokin magani ba kika yi dan janjabanki kika ɗauki wancan hukuncin to wannan kuma a lahira Allah ce san yadda zai yi amma dai a zahiri kin ɗauki hukuncin da ake so sai dai an a shawara ce akan ba mutum shawara ya yi magani sosai akwai magani da suke kinsa a ƙara bizan shine irin wannan magani tablet haka da su syrup da allura duk wannan magani ne akwai kuma a tabarruku bi ayatullahi wa asma'ihi kamun kafa da samun albarka na sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala ko ayoyinsa wanda an yi shi kenan kawai sai cire abin an gama da wannan abin kenan inda kin yi wannan biyun bai yi ba to haka Allah ke san ganin ki sai kuma ki koma ciyarwa amma ba ki biyun ba kika yi daya to na baki shawara ki dayan ma sannan kika yi dayan bai yi ba to sai ki koma ciyarwa shikenan assalamu alaikum yayi shafa'i da wuturi bayan sallar isha to malam in zai yi sallolin uh, cikin dare na leliya ya zai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh idan mutum yana so zai yi kiyamul leli to kai ya wutar kar ya wuturi ya sallolin kawai haka in daren ya ya tashi in yayi ya gama sai rufe da wuturi din amma in har ya riga ya yi wuturin kuma yana da damar yin sallar zai yi amma ba zai sake maimaita wuturi ba domin la rani ni fi ba wuturi bi a dare daya zai iya wannan shi ne in kuma cikin jam'i yake bi ya zo yin asham wajen asham din ana shafa'i da wuturi da aka zo aka yana son zai yi sallah a gaba to idan liman ya sallama a wuturin kai da kake so ka ci gaba sai ka miƙe ka ƙaro raka a ɗaya ta zama shafa'i sai kai ta ya kai sallama ba ka da wuturi lokacin da ka yi sallolinka cikin dare to sai ka rufe da wuturi wannan ita ce hanyar da ake bi Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ita amma wai hukuncin ta ita anan tace ni malam bana bana rama azumi kuma lafiya ta kalau har wani ya zo wato har wani ya wata rama ba to tambaya ta anan malam yanzu in za ta rama ramadan izo wanne za ta fare ramadan din ko ramadan assalamu alaikum ah, shi yasa ake cewa rayuwa babban rabo ce kin ga tsawon rai shi ya kawo wannan Allah ya muke tsawon rai har kika gane ba a yi wa Allah haka sau na khaliku ne mahalicci sannan ganiyun anil alamina ba abin da ya shafe shi da halitta da'ar ba za ta kare shi ba sabon ba zai rage shi ba kowa yi man abu sarrafa li nafsihi wa man amiya fa alaiha shikenan saboda haka abinda zaki in Allah ya sa muna da arzikin kaiwa Ramadan dan ba dole bane in muna da arzikin kaiwa Ramadan shi zaki kawai wayancan da suka wuce sai ki ba hankali ki dinga ramawa sai ki dinga ramawa a ka'ida an mutum ya jinkirta azumi na ramadan har wani ramadan din ya same shi to ya sakaci in dai ba shi da uzuri to in ya zo rama wancan kowane azumi ɗaya zai ba da mudinnabi ɗaya so da in yana da azumi hudu zai fada kwanan shan ruwa ɗaya shine nabi hudu shine wannan kwanan da zai bayar shine horo wannan kuma ramuwar azumi shi kenan in ta ga za ta iya wannan shi kenan an ta ga ba za ta iya ba to ta rama iya azumin ta ƙara da istighfari ubangiji sun yana kallanta idan ta mutu ba ta kammala ba Allah karimi ne zai iya karɓar ta fi mata assalamu alaikum wa barakatuh malam wannan tana tambaya shi da Allah malam kaka ta ce ta samu irin larura nan ta mantuwa to idan tana azumi sai ta manta ta sha to tambayar anan shine malam yanzu kuma ba ta iya rama ba zan iya mata assalamu alaikum wa barakatuh bai mata zaki ba ciyarwa zaki a madadinta ai wanda yake da rai ya kasa azumi saboda tsofa ciyarwa ake yi in mutuwa ta yi ne za ki iya ciyarwa ko kuma ki rama mata azumi amma nan kawai ciyarwa za a yi a madadinta shi kenan to sai allah ya ba ta lafiya kenan ko tunda shi tsofa cuta ce da ba ta da magani sai dai kuma wannan mungiyawar allah ta kaita mata allah ya yi mata mu kuma allah ya kare mu allah kare mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam tarawihi da yawa mata sukan je masallaci su ma a sallar isha a yi da su kuma a yi tarawihi da su ce idan ya hana iyalinsa ya zama shi zai yi da su a cikin gida ya yi daidai ko kwade wannan sunna ce assalamu <laughs> wato shi musulunci akwai dai wani abu da na fahimta a yanzu cewa karatunmu na yau ba mu fiye ƙoƙarin alaƙanta mu da karatu ba karatu na ɓangare mu tana ɓangare shi ko karatu musulunci yana da habara in an ce hadara shine civilization wato wayewa da cigaba. gaba musulunci ya zo da shi civilization ɗan musulunci farko shine tauhidi allah ɗaya komai a kansa za ka ɗora to in aka aje wannan abu ya ɓaci saboda haka ibada da aka shimfiɗa ta yin asham ku karanta ta littafai za ku ji sun ce ba dan kada masallaci ya tozalta ba da an daina yin ta masallaci a gida za a dinga yi saboda muhimmancin yin nafala a gida sannan in ba za a yi ta a gidan ba kada masallaci to zalta a cikin ramadan to da za a tayo sai an raba kamar ma'aikata da ake na kamfani ko na gwamnati akwai aikin dare akwai aikin safe to sai an raba wawa kwana uku su wane su za su dinga yi a masallaci su wane kuwa zauna a gidan sayi kwana uku kuma su su wane su koma masallaci su wane su koma gidan su da mutane sun san muhimmancin da yake cikin sallar dare tallan nafula a gida to da haka za a yi amma wancan saboda kan masallaci to zalta ake zuwa ɗaya kenan na biyu ita mace koyaushe take cikin ɗakinta to ta fi kusa da yardar Allah fiye da in ta yi waje ummu humaidin radiyallahu anha malama ce faƙihiya a cikin sabon annabi alaihi mata ta tambayi annabi alaihi salatu wassalam ta ce ya rasulullahi ina munna ina farin ciki ina son in dinga zuwa masallacin ka ne sallah sai ce umu humaidin sallah a masallaci na a baya na alheri ne mai tarin yawa amma ina shaida miki ki sallah a cikin ƙuryar ɗakinki tafi ki sallah a tsakar ɗaki ki sallah a tsakiyar ɗakinki tafi ki zo falonki ki sallah in kika yi sallah a tsakar gidanki tafi ki sallah a falonki tafi ki zo tsakar gidanki ki sallah sannan sallah a tsakar gidanki ta fi ki zo masallacin ungoku ki sallah ki sallah a masallacin ungoku ta fi ki zo masallaci na ke sallah saboda koyaushe take cikin gidanta ta fi kusa da yardar Allah tana fita ne tana ƙara rasa yardar Allah so ka yanayin zamanin ma ya zo sai ba a neman abin da shari'a ta zo da shi ka alakanta rayuwa kawai abin da rai yake so ya zama yayin gari shi kenan shi ko shaidan alkawari ya ce la'attaki zanna min ibadika nasiba mafaruda duk abin da ka dora su a cikin kashi goma sai na samu kashi tara da casa'in da tara watakila ɗigo e za a yi samu za a yi sa'a ya zama naka san zuciya ne zai sa shiga ciki kura ya kamata mutane su lura da wannan a daina barin abu ya zama yayin gari ba a ce an hana mata zuwa sallah ba amma ko zamanin sahabbai ruwanullahi alaihim ba su fiye son mata su tafi sallah masallaci ba amma tun da annabi alaihi ce la tamnu ima allahi masajid allahi sai su gari sai su shiru sina umar radiyallahu anhu in matarsa ta ce za ta sai ya shiru ce in dai baka ce kan na je ba sai na je shi kuma tun da annabi alaihi sai faɗi waccan kalma ba zai ce kake je ba sai ya shiru ita kuma za ta tafi ba sai ya ce aji shi ko sai ya shiru ki magana saboda da baya son ta je sunan Aisha radiyallahu anha ta ce da manzala sai yana da rai ya ga abin da mata suka haifar wajen zuwa masallaci da sai ya hana su tun sahabban annabi su waje suka zauna da annabi suna da rai suke habba kabba da zuwan mata masallaci ina jin azubairu ne ai ya taɓa yau asma'u haka ai da ta zo sai je wata shiga bultu ya kuya da ta zo sai kai mata wawura sai ta koma gida a guji jiki na sai haka zamani ya lalace mata aure ake nema kai wa farmaki shikenan shi <laughs> yi to da aka da gida ya ba za a masallaci mana sai ta shiru ba za a masallaci sai ta shiru eh, an haƙura dai to <laughs> shi kenan to yi wannan don kattaji saboda haka a yi hattara da wannan abun musamman wanda ake fita da asuba a tafi aje a kai sai wajen asuba samartaka tana shiga da samari da 'yan mata har ana haɗuwa ana yau ban ganka ba yau ban ganki ba to ina magana a cikin wannan ai hattara da wa'annan abubuwan domin kada shaidan ya shiga ya samu nasarar da a zahiri za a ga ibada ake amma an sauka daga kan tafarki sai an zo ranar biyan sai a samu badalahu min Allah ma lam yakunu yatisibuna wato ga abin da bai zama ba ko za a yi shi a tsari a yi bisa tsari a ware wa mata su lokacin za su tafi akwai kiyayewa akwai tsaro akwai kula akwai kamun kai domin ita mace in za ta fita a ka'idar shari'a sai da dalili to in ta samu wannan dalilin to a ka'ida kuma sai da ladabi shi kuma shi annabi musa alaihissalamu ya gani lokacin da je madiyana yana zuwa ya da 'yan mata biyu a gurin ban ruwa a rijiya yana ganin su sai ga kwan abu sai ce ma haɗu kuma me ya same ku 'yan mata na gan ku anan bakon abu sa cikin maza da suka tashi sai da suka fara gaya masa ladabin da suke kiyayewa kafin su gaya masa dalili sai ce la nas'i hatta yasdira ri'a ba ma ba dabbobin mu ruwa sai duk kowa ya gama ya tafi wawace kuɗi da maza sannan wannan ne yafi damun sa dama sai da suka gama wanke wannan sannan suka ce wa abuna shehun kabir kuma ga dalilin fitar babanmu tsoho ne ba shi da ɗa namiji karfin sa ya kare qur'ani ya ajiye mana komai mu muna da hadara mai zaman kanta wadda bala shargiyatin wala garbiya ya kadu zai to hayo digu wala lan tamsa sonaru wannan shi ake kulawa malam wannan ta ta ce malam wai da azumi zan iya sallar farilla kawai da azumi ta isan mun ko ko sai na dinka yin nafilfili Allah ya saka da alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, idan kika tsaya akan farilla kike azumi kike farilla ki da Allah waccan eh, wato sunna ce neman ƙarin lada ne ma wanda yake kanki ya tsaya ai mun ga sahabi da ya zo ce da annabi alaihi salamu sallat ka ce biyar ce ya ce masa i alaihi daga ga azumi ya ce to zan tsaya a kansu ba zan ƙara fiye da haka ba ko guda ɗaya sallah daga tafarilla ba wacce zan saki azumi daga na farla ba wanda zan sake sai ce yi da ya tafi sai annabi alaihi ce ya samu babban rabo in ya cika in ya cika wannan amma dai a takaice tun da dama ce ba dole ba ne ramadan ya sake dawowa kina da rai wannan shine abun lura kuma idan damuna ta zo ana shuka ya kamata wanda yake da gona da iri shi ma ya shuka Tun da annabi alaihi ya ce ya kwadaitar da mu ba tilasa mana ibu alaihissalam ya ce in dai ka kana da imanin allah zai karba kuma kana burin allah ya karba to allah zai kankare maka ka gaba daya sannan za ka shiga cikin wanda za su samu alfarma a wajen yin sallar amma in kika tsaya haka ba ki kara komai ba ba wani abu a kanki sai dai ta wayar da kika yi na samun alherin da kike da rai ko baki samu ba wannan kawai shi kenan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam